babban kare abin sarani gagata lamma duka da kuru koke mai kasa wancan karo na maka tambaya akan shagon mara irin waƙa shagon mara mm. cewa kowa tashi kari guda ne ba wai ina kamar yadda ka yi mm. emphasizing kan take ba mm. to karin waƙar sun kasa ɗauko wani launi launi guda ne aka amfani da shi to shine abinda abinda nake son ka fahimta shin missa sun ka kasa hidda wani launi wai to ina jin ba ba kasawa na ba na'am ka san dalili a'a yanzu in ka ɗauko waƙar ɗan sayan nan eh duk wanda zai sai ka ji an ce maman na sai kwarai da gaske kwaɗo ko siyasa haka nan kwarai to shi ma duk yana cikin dai sa'a kawai mm. kayi don in baka ce hana ba wannan ɗauka kilba da wani haka ba in baka ce misali na hutu sha ɗauka goma da amma da ka ce haka an san shi kan an san shi haka ne mm. amma kuma ana yin wanda su kalmomi mm. ba dole sai an faɗi wannan ba amma dai kila ma sun zaɓi su ambaci wannan ne kamar domin shi zan da ambata an shi ne akan ambata an shi ne kaga dan sai na duk wanda ya mai azawaya bai san suna sai na ba dan sai na ko sai mai da bargadama eh. ko ce mai mamman dan sai na dole sai ambaci suna ne na'am eh. wato kenan sunan ga na shagon mada dan huntuwa shagon mada mm. in baka ce dan huntuwa shagon mada ba mm. waƙan nan ba ta ba dan huntuwa shagon ta yi eh, amma dai ta hi ba da ma'ana ba ta yadda shi sosai ba amma da ka ce nahun tuwa shagon ma da an san shi ake ni na'am eh ai dambe su su baban gidan huntuwa su wane yan dambe da aka nan garin nan kwarai da gaske amma dai mm. a samu shi da an ce na huntuwa ko mm. dan huntuwa kace ko na huntuwa eh. ina ba da ma'ana wahid ka gane eh. duk ma'ana guda ne mm. don haka wani abin ne kamar ma'arifa ne aka same shi kawai da ka da an san shi kake ni shi aka nufi kawai kenan kamar yadda dai kamar yadda mun kai magana ɗazu ka ce magana da aka ce mai sa maza su kwance wa ɗin nan jibalbalin eh, bala'i ya eh, faru to duk ana cewa ne saboda irin hazaƙar da gare shi zo ga hili ga wannan nan mm. ya kwana ya kwashin kanu ya gaba ya yi gaba kowa shi bai sai ga wani walwal hannu ya ya yi fata na'am saboda gudun bai son ya kabla da shi su wayannan in mawaƙa da akwai wata al'ada ta mawaƙa cewa kowane yana yawo da wani bagare nashi wanda ɗan dambin nan mm. suna yawo da shi gari gari gari gari mm. bari mu duba su mai hmm. da kada waye hiso to mai na kada hmm. bai da wanda ya kaso ba bayan irin balan bakoshi irin balan bakoshi dalili shine hmm. an so mai kayan kiɗi saboda ɗan sayan na yadda kai kama bala gaba duk wanda an mai kallon da wanda kallon 85 86 eh. ya san da an haka haka ya bawa mamu waka gaba ɗaya shi na lamba bako shi to bala na cikin lokaci eh. bala na da lokaci bala ya yi lokaci kuma yana lokaci sannan kwarai da gaske sai ya yi disadin ya ɗauke shi na'am banci ne akwai wani wanda aka ce illa mai kujera ila na mai kujera kwarai wanda ya kace jirgin sama an bai kula da ce kwarai da yayi lokaci da shi shike ne ba su ɗaya amma duk waɗanda su a shahar waɗanda shi abin da su gaskiya dan bala da wa su wane ne yan damben shi waɗanda ya kawo da su yadda ta ce shi sai dai ya zo kawai a isko shi eh, to dan bala da murai mm. suna da yawa ta akwai adana jan ruwa na'am akwai eh, wannan garba dan kincimi na'am cikin waka ta ma shi na ambata cewa mm. garba kai ne kaso mm. kai ni zaba. Hmm. Duk mai naɗe hannu ka za uba ne. A gane ku? Na'am. To garba na da biyan bukata. Hmm. Mutum na wanda yake shi ga haka dambe wai bai dibin gaban kanun kake ga daga mun tuna ba ka rabai ni ka san shi na san ba wani kato na ba rasu shi shiga sai biyu da rasu na ware na san amma akwai biyan bukata saboda wallahi da kowa shiga dambe yace ya rance da uwa ta ta sallah hmm. ta sallah sai gwar shibga in yace gidan da wallahi sai ya kashe ka sai ya sai ya kashe mutum wallahi sai ya kashe mutum mai turare shi kuma wa a shi ka sani ai ba sai an ba dogon bane ba Na liba hausa mamman ne kawai akwai akwai wani dan dambe ba akwai mm. kaga yana son ruwa gulmar kuwa duk da ba tare suke amma dai yana ji da ruwa mm. don duwa da yan gurma da yan jamus ka son a tsaya su sai ya karuwa sai ya waka ruwa kuma rawa zuwa zarumi ruwa zarumi ne gaskiya mm. to mu tsallaka bari mu duba dan moye ko a ce dan matti su kuma wa wa wa dan matti eh gundumi Na'am. Ya mai waƙa mai daɗi. Na'am. Kuma shina so ne ɗan mace shi do shi is more of Jamus than eh. Gurmada amma mai na kaɗa wannan yaro Ɗan moyi shi a Gurmada. Shi a Gurmada shi a Gurmada. Wanga namu na shi. ɗan shi ɗan mace na naku ne ku Jamus. Gaskiya shina son gundumi. Hmm. Shina son Aminu Tambuwal. Na'am shi ɗan mace. Ɗan mace ko. Na'am. Shina son Mamman Dan Sayyidina. wato shi Ɗan wulaƙancin da mamaye mai ya buga ya kashe mai kalangu ya mai abin da ya kai mai ƙarshe hmm. ya ce ya ce in ba don ba don ya ce in ba don wasan mu da mamman ba ka san hmm. wasan mu ta gado ta kwarai da gaske bana da na daure da ya daure mamma wallahi mamma wasan su tsakanin yan yaba da yan dangi eh, da su ne sun ba da su yan yan can da su na gane to gaga yana son mamman gaskiya <laughs> yana son mamman yana son Mamman kuma yana son balan bakoshi yana son balan bakoshi hmm. to sai wani mawaki zamu je kila budan kaiwa ko ko Musa dan gulbi ba to Musa dan gulbi ba a ba an nashi Musa dan gulbi suna da su da yawa eh akwai su eh, wannan Reza Bunza hmm. saboda na tambaye shi na taɓa rawar dan tambaye shi wani azai ce wallahi shi bai da kamar Reza Reza Bunza in an ce zarumi ce, to bai da kamata saboda shi ɗaya ka ta ne ba ruwan da kowa na'am to yana so ne eh sannan yana so Lawan kagara ta kusa kusa su ga su ga gidan okay shi yana ka gara shi ku kuma suna dan gulbi suna suna dan gulbi babu wani babu wani wanda gulbi babu wani nisa gaskiya sosai haka ne to dan moyin fa kayan mu wuce ga dan dan moyin ka ce yanzu ga bai da kaman mai mai da kwasara ha bai da kamata yau ana cewa kuma bai da dan dan da kamar garban taka lafiya a wallahi eh to lokacin garban nan ba eh. eh ya gaskiya na na'am gaskiya ne wannan amma dai yanzu baya bayan ga hmm. tunda shi yana nan he's still alive eh bai da kan mai tabbata saboda kaga ina tsabar da shi kamar ma an zo da mai sai a toshe ne akwai ya duba cikin ku ya ce akwai akwai to akwai din akwai mana an taho wallahi an to. an taho a yace akwai dan sina ce gani an kana ya kwai dogo na'am sai ya ce akwai ya ce gani kai dangane da kanka shi ne shi yanga jasina ko ce gashi an yi da da me na'am ba ba ba daga mun hannu ga wallahi ba gidan wasu To budan ka yawa da yake kace baka yi ya bai cika zakkuwa nan sosai ba amma dai na san shina son dan hmm. ta gaye ko a'a. Dawo dan ta gaya mai da mala'ika gurma da hmm. koda sun kiya bale sun ta kamar yadda yake wani. Shina son dan ta a, Don zakkuwa ce garin ga hmm. na san na esko shi ta ta gaya din. Kuma shina ta bashi shawarwari. Lokacin ya samu matsala nan an karya mai haɓa. Yana ce mai to dai dambe. tunda babu da lahi aka dambe na'am shina tsayawa an marba dambe wanga zuwa mai masaukin baki ya buga sirri na ya masaukin baki ya yi wannan sanadiya to isu jango fa shi ka san shi ai to ko shi gurma dana yanzu eh bai da gamai da kwasara shi ma isu jango ko shi shi ka so don ah. yanzu yanzu ana ana dambe nan hmm. sai ke ce wani yanzu yanzu an ka bugo cikin wada eh dogo ya kashe wani ne ya kaza kaza kuma wada kala uku ya mai shi yasa nake ba mu yi su jango ina hmm. yaba mai saboda azancin da agare wa a kala uku yawa mai takwasara kala uku yawa dogo mai takwasara kun kai kamata idan dan damina lokaci hmm. kada a dauko wakan mai gida ne ko wani masoyi ne alama. ai mai tashi ta kai ne gaskiya ne kamata a yi a gane gaskiya kuma shi a tabbacin sai ka kai gwasa in ka to hmm. ibrahim dan gulbiwa eh, ba mu yi shi ba ko eh to mun kaga shi wanga mawaƙin ma ba mu tsaya mun kaɗan yi magana wadda da yawa kan Ibrahim dai oh Ibrahim dan gulbi eh mamman buros ko bai da kamar mamman buros da mamman buros wala da garin sai dan hayaki na nan garin su nan nan mu ne yake dan hayaki dan hayaki na mu ne awo amma dai mamman buros kan to shi ko tashi an ka da wasa an kare sai ya waka Buros. da kasan mai mai mai mai dan moyana waka wannan mai tukwasara mai tukwasara an tashi sai shi na da shi ma me ke jawo irin wannan soyayya tsakanin yan dambe da makaɗa alheri da zarunta ko ah, kana ba ni kuɗi kana ba ɗan dambe kuɗi in ka zama tafkali abu ya wallahi na bari ma cikin cikin yan damben nan su wane ne masu alheri, su wane ne masu zarunta su tasa an kaso wannan ni sani hmm. eh, wannan eh, faɗa min suna ba kudin da ya rasu jafar kura a'a ya wuce ya ta ne da suna ɗan cana. Oh. wanda ya buji a dudan kore Ado dan kore ta. Gaba na ya taba cika hannu da biyu ya cika ran sa ci gaba. Na biyu malamin lumo. Ah, malamin lumo na da kyauta kenan. Duk abin da samu suka mi na gani ba su da ya ba ina ba mu turare. Na'am. Ka gane ko? Eh. Sannan wanga eh, mi a ne. ne. Hmm. Ɗaya mai dan baban gida. Shagun baban gida? Shagun baban gida. In ya dan bai samu dubu ɗari. Eh. Ya to da kace mai ba Allah ba naka ba shi ba ɗaya shi ba ka. ma shi ka ɗiba. nan gidan gidan jamus nan kwanna wallahi ina magana kyautata ma mawaka suna kyautata maka dashi duka amani na'am suna ba su kuɗi na'am to wanda ya ba dan dambe da abokin dambe ne bala mai mai kidi gaskiya ne wallahi suna alheri sosai yana ba abokin dambe ne in sun kai kwarai da gaske dan shagon baban gida ya sha waƙoƙi kwarai ina bakan da mai dan shago ta hito wai ga wani mawaki ta hito to ni dai mm. na zan da albarkatu kuwa yawa saboda na ji har kirari hake cikin waƙar nan ah. to ai ni nisan Allah zai kuna yaron na mai san ba wace irin mai suwa ba ce suwa ma wai to abin da ka faru ka san haka ce kanka na'am wallahi wani bi an ka tada kudi ne an bayan jini ka an to in hau kudi ne dan haka da na hura min to amma ga radio Allah ya raba ba wani da wannan abin gaskiya na fahimta to yanzu mun yi tattauna da abin abu akan dan shagon babangida hmm. cewa irin abubuwan da sun ka kawo mai kawo mai cikas wuya ce shi ganin shaye-shaye ne wasu suka ce akwai shaye-shaye ciki amma dai magana ta gaskiya na'am kashin da an kai mai garin ga wani ya taho kuɗi an ka tara an ka gwandu an ka haɗo mai abubuwa an ka to an ka an ka bada an ka bada nama nama a bashi a shafa mai ga ne na'am kuma an ka shafa mai naman nan an ka rasa wanda zai kai mai shi na'am shafa mai shi an ka ba wata karuwa na'am ana shiga nan wani alhaji ba mai ma'azu mai dawa ma'azu mai dawa shiga gidan wajen mu shi eh. wata kauri. na'am wallahi da ya kwashe ta sai a asibiti kwanci juma'a nan an ka tawo kuma hili shafsha ya buge shi sai da kusan an yanke kwarai kusan kisan da ake cewa kamar ba a taɓa mai iri ne ba tun sannan ina ga maka tun sannan mm. shafsha ya samu matsala ta ido a wallahi yanzu ya ma maka ce gaba ɗaya overall gaba ɗaya in mm. general mm. in an ka ce menene gudunmuwar da mawaƙan dambe sun ka bada a ɓangaren damben gargajiya mm. me za ka ce? To, ka san mm. eh, gudunmuwar da tana da yawa. Mm. Number one sun dai sa nishaɗi ga ƴan kallo. Na'am. In ana dambe, in ba a da kiɗi, dambe bai koyuwa. Bai yiwa gaskiya. Zau sun sa nishaɗi, sannan suna kambama ƴan dambe. Na'am. Su wa mutum a kura shi, shi, shi waɗa shi dambe. Na'am. Ka gane ko? a takaice dai in babu makiɗa na'am to babu dambe in ba makiɗa babu dambe in babu duk inda babu makiɗi to hmm. dambe nan bai wa gaskiya na'am ya ga yin duka na akai personally yadda na saba tambayar ka hmm. wace waka ce number one kai gare ka inda ka dambe ta yi wadda koyaushe kana jin daɗin sauraren to aje aje waka shagoge na'am ita overall ta inji da alat eh to na haso wakan Musa dan gulbi tawa wakan lawalin kagara ta Musa dan gulbi ita ba da kowace fi son ita da kowace duk waƙar da ka san a duniya hmm. to da gare ta hmm. sai waƙar dan balade Mure wadda ya yi ma hmm. garba ɗankin cini na'am da gare ta sai waƙar dan balade again wadda ya yi ma amadu makera na'am a gane ku eh. waɗanga waƙoƙin ni ban da waƙar da su ga mata na yi mamakin da baka sa waƙar mai turare kamar mamma da ba wato ita na san tana tinka na na ba jin dadin ta <laughs> ai ka kwana nake cikin ta kina jin ta ka gane ko mm. saboda sauraron ta baka ko a ai ba akwai ta mai na gadin in ka ji da Allah wala wallahi ita abu bakan da mai ta mammara bagar da mako mm. wanda kace an sun zaci wanga sai an sake salon wani kwarai da gaske mm. to jama'a masu kallon mu kwata kwata dai duka nan za mu kawo karshen shi wannan shiri amma kafin mu tsaya akan waccan magana ta waƙar abu jirgi bisa bincike Hmm. ya nuna cewa a bamu maradon mai gidan wakala shi ya yi wannan waka amma hmm. kusancin shi da tsogo ka noma hmm. shi yasa ba za ka iya bambanta cewa ga wanda ya yi ta ba a bamu tsohon makiɗi ne ina ga ɗan garin maradon haka zalika mai neman waɗannan waƙoƙi da muka tattauna muka yi magana akan mawaƙa to kuma kana iya tuntuɓan mu kai tsaye don samun waɗannan waƙoƙi kana iya kiran alhaji shehu fala mai hoto a wannan lambobi nashi da zan sa haka zalika kana iya nema na amma shi hoto da tsahin bidiyo insha Allah a tuntuɓi Shehu Fala mai hoto Sokoto ko ka zo ko kuma duk inda kake cikin Najeriya dai zamu iya aika maka wannan ko memory ko flash in kana bukata insha Allah ka tuntube mu duk tsohon waka insha Allah in kai magana za a za a samu ta to duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri a madadin wannan suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman Alan Shehu Fala mai hoto Ni min Sokoto nake cewa ku huta lafiya ranka daɗe mun gode. Assalamu alaikum.